A shekara 23 kacal Laminu M. Sharif yana da shekara biyar ta kwarewa a cikin fannin waƙe-waƙen Hausa da ake ma lakanin dandali, haɓakar da zaman lafiya da kuma wayar da kan matasa su ne ma'udan da suke fita cikin waƙoƙin Laminu. Na fara waƙa ne Demil Detective wata waƙa ta kwanciyar hankali da farko yana ganin ma kamar ba zan iya ba abin babu sauki Allah ciki ikon shi kuma isa ilhama ciki dalili na na shiga waƙa da farko Mudassir mawaƙi ne ne na garin Filinge shine da ya ja na zuwa ga waka Allah cikin ikon shi kuma sai wani shagarar mawaki ya taso ake kira da Umar M Sharif Waka a wajen Laminu ita ce tushen samun amfanin da yake yake samun biyan bukatunsa. Ni a filin ya wakoki yin waƙoƙi na da studio na wani kaina wurin buga waka na wani kaina. Da can shekarun baya bani da wurin yin waka ina zuwa ya mai ne in buga waka na in dawo. Amma yanzu gaskiya alhamdulillah ni waka ta ma riga ta zanne saboda ciki nika ci nika sha in yi ma kaina kayan sawa. Waka ni ta gama min komi. Muna samun gayyata wajaje da dama gayyatar aure ko wani taro da sauransu. A ganin Haruna matashi mai kama malaminu waƙoƙin M Sharif suna da ban sha'awa da daɗin sauraro bare ma da yake suna wayar da kan matasa kan mahimmancin samun aiki kuma suna fifitawa ga kyakkyawar zamantakewa. Yana faɗakar cikin waƙar kamar matasa waɗanda ba su da aiki su tashi su nema aiki da kwanciyar hankali a haɗa kai wuri guda. Kuma ta fannin soyayya nan ma dai kan waƙa kan gaskiya. Laminu na fuskantar matsaloli a cikin sana'ar tashi musamman ma kamar rashin goyon bayan al'umma da kuma rashin kayan aiki da suka dace na studio in nasa.